baby kina ji ki sai kin yi hakuri fa kin san kwana biyu zaki gaba na zuwa ko to matsala na dan samu ah, na ne yake ciwo sai baba na min biza kai na america sai aka gyara mishi to wani na dawo fa ina sauri kawai sai na zo na samu ruwa sai na sha kawai sai yawon sai yawon ya matsale ma hakuri kuma dama yawu yana ciwo oh, <laughs> bai bi kuma dan nan bane fa to dan ina ne ni ba dan nan bane ba cikin baki ba da rajin aka haife ni ya Allah ya Allah ina roƙonka da sunan ka ɗaukaka wasu na nan suna soyayya wasu na can cikin daji an ɗauke su wasu an ɗinke dinafin ɗinsu wasu na can ba su da abin da su ci ya Allah ka taimake mu ka taimake wannan ƙasar tamu ya Allah ka ƙara wa ƙasar mu zaman lafiya ya Allah ka shiri shugabannin wannan ƙasar tamu wannan mutumin da ke kallon sa ko to mutumin kirki ne wannan wannan duk wanda ya taba shi dan mutane wannan da ke kallon sa da Allah zai sa isa mu shugabancin kasar nan sai ya fi wa'annan yan iska shugabannin namu masu kama da dattijan ukari wannan gaskiya ne ya Allah duk wani ne ji shugaba ya Allah duk wani ne ji shugaba ni na sani katan jahili ne a ah, malam jimana eh? kai dai ba shugaba ne ko eh. to uban ka ya dauki da wani aka ginan no no no no wannan gayan ya yi ci mana mutunci ni hankali na bai kwanta ba da barin makauniya yo ka baka cire mai kafar baya ba oh, no, no, no, no. <laughs>